أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya haɗa mu da ku a yau sha biyu ga wata ramadanin shekara 1439 bayan hijira wanda ya zo daidai da 28 ga watan biyar shekara 2018 miladiya a nan masallacin jami'ar abubakar ta fa balewa a nan bauchi domin ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa munasabar wannan wata mai albarka allah ya bamu albarkan wata ramadan da albarkan alkur'ani in ba a manta ba mun yi karatu zuwa karshen aya ta goma sha hudu a cikin suratul anfal yau kuma za mu ɗan ƙarisa aya kamar uku kaɗai ko hudu na da ke da alaƙa da darasin da muka fara jiya darasi dangane da badar alkubra wadda yau insha Allahu za mu baje kolin bayani dangane da yakin badar bayan mun karanta waɗannan ayoyi a takaice mun yi sharhin su sai kuma mu kutsa cikin tarihi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا ودن سكي إيماني idan lakitumul ladina kafaru zahfan idan kuka haɗu da waɗanda suka kafirta kuka gwamutsa da su a cikin cincirin don yaƙi falatu walluhumul adbar to kada ku juya musu baya wa man yuwallihim yawma idhin duburahu duk wanda a wannan ranar ta gwabzawa ya juya musu bayansa illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a in dai ba wanda yake juyawa ne saboda dabarar yaƙi ko kuma wanda yake ƙoƙarin haɗuwa da ‘yan uwansa faƙad ba a bi min Allah to wannan kan ya koma ne cikin fushi na Allah wa ma'wahu jahannam kuma makomarsa ita ce jahannama wa bi masir kuma tir da makoma idan jahannama ce ubangiji maɗaukin sarki yana harraza mu'minai kamar yadda ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayu annabiyyu harridul mu'minina ala alqital to shi ma ubangiji da kansa anan yana karfafa gwiwar mu'minai da cewa kada su ji tsoron kafirai idan sun haɗu da su a wurin yaki kada su razana kada su samu wato karayar zuciya da har zata iya sa su gudu su bar fagen daga ya ayu ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan ayya ya ayyuhal amanu billahi wa saddaqu risalata rasulihi idza laqitumul ladhina kafaru zahfan ay idza qabaltumul aduwa mutakaribina mujtami'ina in kuka hadu da abokan gaba kuna haɗe an gwamutsa an shiga cikin cincirin donsu an fara gwabzawa shine zahfan fala tuwalluhumul adbar ai fala tuwalluhum zuhurakum kada ku yarda ku juya bayan ku kowa kar su ga ƙeyarsa sai dai su ga kirjinsa sai dai su ga gabansa sai dai su ga fuskarsa amma kada wani ya dai juya baya sai dai a yi ta yin gaba dai gaba dai ba komawa da baya shine falatu walluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqital duk wanda ya yarda ai wa man yuwallihim yawmal yawma iltiqa'il jam'ain zahrahu duk wanda ya dai juya bayansa a lokacin da ake haduwa da alfi'atain bangaren muminai masu gaskiya da bangaren kafirai da suke kan karya da hanyar shaidan kuma shi wanda yake tare da Allah ya juya baya ya bar wanda yake kan hanyar shaidan to wannan Allah ya yi fushi da shi in dai banda mutaharrifan liqital bi ma'ana mun'atifan likaidin min makayidil qital duk wanda ya zama zai juya ne domin yayi dabara irin ta yaƙi domin ya sake ɗaukan position ya juya ya yi kamar zai gudu saboda wannan din ya dauka zai gudu ne sai ya karo shi kuma ya koma gare shi in dai ba irin wannan dabarar bace aw mutahayyizan ila fi'a bima'ana aw mundamman ila fi'atin ay jama'atin min jama'atil muslimin ko kuma yana kokarin ya koma ne cikin tawagarsa ta muminai ashe tuntunin an daga bataliya an koma gefe ana yaki ta can shi kuma bai sani ba yana sunkuya a sunkuru ya daga kai sai ga wayancan yan uwansa suna can shi kuma ana ta ba ta kashi to yana ta bukatar cewa ya samu ya gudu ya je haɗu da yan uwansa wannan ya halatta kaga ba gudu zai yi ya bar fagen daga ba zai haɗu da yan uwansa ne to waɗannan mutum biyun su ne Allah ba su uzuri wanda zai gudu yana tare da abokansa amma kuma saboda dabara irin ta yaki saboda ya juya ya samu ya sake ɗaukan position ɗin da ya dace wannan ya halatta ya juya ba wai don ya gudu ya bar wurin ba ko kuma ya juya domin yan uwansa suna can ko kuma suna wani wurin mai nisa sai ya gudu don ya haɗu da yan uwansa a ci gaba ba don ya gudu ya koma gida ba to in dai ba wannan masu uzurin ba to bai halatta mutum ya juya ba in ko mutum ya juya faqad ba a bi ghadabin min Allah ai faqad a bi sakhatin min Allah to wannan ya juya ya koma ne cikin fushin Allah wa ma'awahu jahannam kuma jahannama ce makomarsa wa bi sal masir tir da makomar nan wana saboda Allah ya nuna cewa at-tawalli yawm az yana ɗaya daga cikin kaba'ir duk abin da Allah ya tawa'ud da cewa zai kona mutum da jahannama to wannan abun yana cikin kaba'irai kuma dama ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-muttafaq alai hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ijtanibu sab'al mubiqat ku guji tsoron ku gujewa abubuwa masu halakarwa guda bakwai yace al ishraku billah was sihr wa qatlun nafsin lati Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu al yatim wa tadful al muhsanat al ghafilat al mu'minat wa tawalli yawm annabi sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa shida suna aukar da mutane cikin wuta ku guje su ku kuyaye su na ɗaya shine shirka da Allah na biyu shine tsafi na uku shine kashe mumini ba tare da haƙƙi ba na hudu shine cin dukiyar cin riba na biyar shine cin dukiyar maraya na shidda shine gudu a wurin yaƙi wannan kenan sannan na bakwai kuma shine yin ƙazafi wa muminai masu gaskiya kuma mutum ya musu ƙazafi akan kan baɗala to waɗannan abubuwa guda bakwai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirga su ciki hadda wata walli yawmat zahaf domin ya ƙara ƙarfafa abin da Allah ya faɗa a nan ba a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi isal masir me Allah ya ce a gaba فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن ذلكم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين فلم تقتلوهم ubangiji ya ce ai ba ku kashe su ba walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe su wa ma ramaita id lokacin da kai jifar nan ba kai kai jifar ba walakin Allah rama Allah ne ya jifar nan waliyubliya almu'minina minhu bala'an hasana kuma Allah ya yi haka ne domin ya jarrabi muminai jarrabawa mai kyau daga wannan yaƙi inna Allah sami'un alim lalle Allah mai ji ne ga dukkan faɗe-faɗen bayi sannan kuma masani ne ga dukkan al'amuransu zalikum Allah ya ce wannan haka yake wa anna Allah muhinu kaidil kafirin kuma Allah maɗaukakin sarki Shi ne mai raunata kaidin kafirai Allah ce falam taktuluhum walakin Allah qatalahum ai falam taktuluhum haulikum wa quwwatikum walakin Allah qatalahum haulihi wa quwwatihi ba ku kuka kashe su ba duk da cewa an gwabza an yi yaki kun ci nasara kuna ta gani Allah ya taimake ku ba fa ku kuka yakin ba Allah ne yayi da kansa Allah ya taimake ku ne kai dai an yi amfani da hannayenku ne da kafafunku da motsinku amma Allah shi yayi kayansa saboda Allah ne ya alkawari cewa wallahu mutimmun nurahu walau karihal kafirun Allah sai ya cika haskensa ko da kafirai sun ki don haka Allah ne yayi abun shine Allah ce wa ma ramaita idh ramaita lokacin da kai jifan nan ba kai kai ba shi kuma nan kamar yadda mu zo mu ji a can gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi tsakuwa sai ya watsa yana watsawa sai Allah madaukakin sarki ya watsa waɗannan tsakuwa suka fi karfin watsawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ɗaiɗaita waɗannan tsakuwa suka watse suka shiga cikin idan dunan dukkan waɗannan sojoji na abokan gaba sai kowa ya daina gani kawai sai sara da suka to shine Allah ya ce Allah ne ya yi wannan watsa ƙasa ya toshe idan dunansu waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana an gwabza wannan yaki ne domin Allah ya kawo wata jarabawa mai kyau ga muminai jarabawa dama Allah yakan yi jarabawa mai kyau a kowace jarabawa daga wurin Allah mai kyau ce amma a wurinka ko ya zama alheri ko ya zama sharri wa nabluukum bi sharri wal khairi fitnatan to Allah wata jarabawar takan zo sai Allah ya ce ba sharri ne. la ta hasabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum kaga nuna cewa bala'an hasana ai jarabawa ce an fito ba shirin yaki kuma ka zo ka yaki yakin kuma sai zo an samu nasara an samu daukakar addini kuma har an samu ganima kaga ya zama bala'an hasana inna Allah sami'un alim Allah yana ji kuma Allah yana sane da komi da komi zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin ay mud'ifu kaidil kafirin Allah madaukakin sarki shine wanda yake raunata kaidin kafirai jama'a mu je fagen daga shekara ta biyu bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tattara nasa ya nasa waɗannan mutane sun hana shi sakat da zama a makka shi cikakken citizen ne na makka saboda iyayensa da kakanninsa tun da tun kakan kakan kakansa annabi ibrahim da ya zo ya shata iyaka wato ginin da ya ɗora na ɗakin kaba ya zama wurin ne mazauni kuma ya addu'a akan Allah ya tayar daga cikin zuriyarsa wanda zai zo a wannan garin ya zo ya zama annabi sai ya zama daga jikan jikan jikansa aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam don haka kaga shi dan gida ne anan kakansa ne ya gina ɗakin kaban da yake garin wanda shine abin da ya fi komai daraja a garin ya tashi amma mutanensa bayan ya zo Allah bashi manzanci suka ce basu ji ba basu gani ba basu yadda da wani addini ba sai addinin iyaye da kakanni na bautar gunki shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ka ci gaba fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikin rabu da su ko ka ci gaba da aikinka ya ci gaba da yi su kuma suka ce in ko zai ci gaba da yi to ransa yana cikin hadari da shi da mutanensa aka sha alhalun da aka sha har aka kore su a garin bayan an kore su aka kashe waɗanda aka kashe tun ana maka waɗanda Allah ya sa suka samu suka tsira suka samu suka tsira annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen madina sun karɓe shi cikin girma da arziki da mutuntawa da kuma karɓar addininsa ya je ya kafa daularsa yanzu ya zama shine shugaba a madina shugaba na siyasa shugaba na addini sannan kuma shugaba na dukkan al'amuransu to annabi sallallahu alaihi sallama yanzu tun da ya riga kafa gwamnati kamar yadda muka fara faɗa jiya yana da bukatar dan samun ƙarin ƙarfin tattalin arziki domin ya jagoranci mutane yana so ya koya musu mulki irin mulki ba irin wanda suka saba gani na zalunci ba mulki na gaskiya wanda in an samu kuɗin gwamnati za a bada mabukata kuma a yi aikace aikace to babu kuɗi saboda lokacin da suka bar makka dukkan dukiyoyinsu sun bari a can ukhrijum min diyarihim wa amwalihim sun bar dukiyoyinsu sun bar gidaje haka da suka zo nan ba dukiya dama kuma madina dama ba gari ba ne wanda yake da kayan arziki da yawa duk yawancin arzikinsu yana maka amma sun bari ba damar ɗebowa haka an zo an zauna a nan ana cikin hali na wahala da yawa daga cikin mutane suna cikin hali na yunwa wannan yasa annabi sallallahu alaihi sallama yana takaicin kayan da suka bari a can wanda da ya kamata a ce su samu su mai da shi alal akalli in ba su samu riba ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya samu labari cewa waɗancan mutanen fa da suka riƙe musu kaya yanzu sun saki kayansu su kuma na fatauci zuwa ƙasar sham wannan rundunar tana ƙarƙashin jagorancin Abu Sufyan amma mai sauki ce saboda tana tare da sojoji ne kadai da basu wuce mutum hamsin ba amma ga dukiya mai yawa saboda bayan an je an gama fatauci an dawo sun dawo da kaya na arziki mai yawa annabi sallallahu alaihi sallama yana so ya samu tabbas ɗin me ke tare da wannan wato tawaga ta 'yan kasuwa saboda ya ji cewa in akwai abin da za a iya dan rage asara sai a fita aje a tare sai tura waɗansu zarata daga cikin sahabbansa waɗanda duka suna cikin al'asharatul mubashsharuna bil janna ya tura Falha ibn ubaidillah da sa'id ibn zaid yace ku je ku zaga ku nemo mana labari suka je suka zaga suka dawo sai suka gawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam kididdiga suka samu cewa wata runduna ce ƙarƙashin jagorancin abu sufyan wadda ta zo ta ɗebo kayan arziki da yawa kuma an ci riba da yawa akwai raƙuma guda dubu sannan kuma akwai dukiya na kayayyaki daban-daban da kayan abinci da sutura wanda duk ana bukata a madina wanda shi kuma kiyasinsa ya kai kwatankwacin dinari dubu hamsin wannan kuɗi ne mai yawa domin da na buga lissafinsa a yanzu abin da ya fito na kiyasin kuɗin dinari in za ka yi kiyasi a yanzu cikin wannan satin a naira najeriya kar ku manta cewa rabin a rubu'i na dinari ɗaya one over four one quarter of one dinar shine nisabin da in mutum ya sace sata za a iya yanke masa hannu to wannan kadai yanzu haka yana miƙidarin naira dubu goma sha hudu ne da ɗari takwas da hamsin da biyu wannan one quarter of one dinar kenan to in kai multiply by four zai baka one dinar multiply by four kuma zai baka 19,408 wannan shi kuma yanzu tun da one dinar ne wancan kuma kudin da aka gani ana kiyasinsa ya kai 50,000 dinar in ka yi wannan 19,408 ka yi multiply by 50,000 zai baka kusan 3 biliyan ne wato 2 biliyan 974,000 har wannan kudi ne mai yawa wanda in annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ai za a yi aikin gwamnati da yawa sannan mutane da da aka kwace musu dukiya aka kwace musu gidaje aka kwace musu gonaki za su dan rage asara kuma su samu jari da haka sai annabi sallallahu alaihi sai kira sai kira jama'a sai ya ce da su ga abin da yake faruwa kuma Allah ya bani izini cewa ina iya zuwa in dan rage asara daga cikin dukiyar da muka waɗannan mutane suka kwace mana suka kore mu daga kansa haka in kuna so mu fita sai mu fita sai in taimake ku a samu a kwato sai mutane da yawa suka ce za su je amma ba kowa ya ce zai je ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce dole bane wanda yake sha'awa sai aka samu zaratan mutane daga cikin muhajirun da ansar mutum ɗari uku da goma sha uku sai suka ce za su biya annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa sahabbai da yawa ba su je ba saboda annabi bai ce dole bane waɗansu kuma ba su da interest akan kayan kamar mutanen ansar waɗanda dama ba kayan su bane waɗansu kuma yan muhajirun ne amma tunda annabi bai ce dole ba waɗansu kuma suna gani sun yafe waɗansu kuma suna da sana'a anan sun kama da waka ba sai sun je ba an fahimta shi yasa yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam bai shirya wa yaki ba sahabbai ma ba su shirya wa yaki ba inda ya ce yaki ne ko mutum ɗaya ba za a bari ba haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutum 313 wanda daga cikinsu akwai muhajirai mutanen makka guda 82 akwai sauran kuma dukansu mutanen madina ne wanda daga cikinsu akwai khazraj su suka fi yawa su ne mutum 170 sannan 'yan kabilar ausu kuma su guda 61 in ka hada zai baka mutum 313 sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita waɗannan mutanen tare da dawakai guda biyu kadai dokin nan guda biyu na az-zubair ibn al-awwam da al-miqdad ibn al-aswad tare da kuma raƙuma guda saba'in wanda mutane suke canje canje wannan ya hau ya sauka ya ba wannan annabi sallallahu alaihi sallama da shi da ali ibn abi talib da marsad ibn abi marsad suna da raƙumi ɗaya suna canje canje sai aka fita daga madina annabi sallallahu alaihi sallama sai ya bar jagorancin madina a hannun wani makaho Abdullahi ibn ummi maktum shine limami kuma shine mai gudanar da al'amura annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya fita ya nemi sa'a a wurin ubangijinsa aka fita wajen garin madina aka kama hanya to lokacin da za a fita sai annabi sallallahu alaihi ya ce musu in aka je kun san tun da suna suna da runduna ta tsaron da suke tsare su dole za a bukaci a dan buga kaɗan tunda su ma ba cikin ruwan sanyi za a karba ba don haka dole a dan yi shiri na ko ta kwana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa rundunar kashi biyu akwai bangaren muhajirun mutanen makka akwai bangaren al'ansar mutanen madina bangaren muhajirun mutanen makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa karkashin jagorancin ali ibnu abi talib mutanen madina kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye su karkashin jagorancin shugabansu sa'ad ibn mu'ad sannan da ansar ɗin da muhajirun ɗin duka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mutum ɗaya da yake da citizenship ɗin makka da na madina shine mus'ab ibn umair sai ce kai kuma kai ne shugaban duka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine general gaba daya to kowanne daga cikin wannan runduna suna da tuta an fahimta ko tuta ta gaba ɗaya wadda aka da mus'ab fara ce sannan muhajirun da al'ansar su kuma aka ba su tuta baƙaƙi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine jagora jagaba aka kama hanya aka fita aka kama hanyar badar to lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama ya fita din nan sai har sai da ya iso wani wuri da ake ce masa as-safra an gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mu tsaya daga nan yace kada mu yi ta tafiya a je a haɗu lokaci ɗaya ba tsari ya kamata mu gane ina suke sannan wani irin tanadi za mu yi kafin mu je mu auka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura waɗansu 'yan leƙen asiri mutum biyu da bas bas ibnu amr da adi ibnu abi zarba ya ce ku je ku yi mana bincike da leƙen asiri suka je suka yi bincike sai suka gano wa annabi sallallahu alaihi sallama daidai iya gwargwadon da zai iya sa a ƙara gaba na cewa mutanen nan suna ta ɓangare waje kaza ne shi kuma abu sufyan mutum ne wanda yake da matukar dabara da basira saka yana tafiya yana jagorancin nan shi ma yana da hankalinsa saboda ya san fushin da mutanen madina suke da shi a kansu ya san kuma da a guilty conscious cewa sun ci kudin mutanen madina kuma an san in an ci wannan kudi fa sai an biya ya san watan wata rana mutanen za su yi karfi su kwaci haƙƙinsu don haka sai ya zama kullum a cikin kota kwana da cewa mutanen nan suna iya fitowa ɗaukar fansa don haka shi ma sai ya zama yana da yan leƙen asirinsa ana masa spying mai ake me ke faruwa an fahimta sai masu masa bincike suka gano masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga madina da mutane ana so a zo a kwaci wannan kayan da yake jagoranta shi kuma ya ce wannan kaya ko za a taba amma ba a hannunsa ba sai ya tsira da shi don haka abu sufiyan da yake yana da wayo sai ya yi aniya sai ya ɗauki hayan wani da ake saboda yana da kuɗi lokacin sai ya ɗauka daga cikin kuɗi sai ya ɗauki hayar wani da ake ce masa damdam ibnu amr sai ce masa ka ruga a guje kai ta sukuwa ba tsayawa sai ka isa makka ka je ka kai musu labari cewa ina bukatar ɗauki na bataliyar soja saboda ga muhammadu nan da mutanensa suna so su zo su ci su zo su tsare mu kuma su kwace wannan dukiyar don ka zamzam ya cika wa'adin da aka aike shi ya samu ya isa yana isa ko ya je tara mutanen makka ya je musu ya gaya musu wannan labari su ko ba su yi wata wata ba suka ce dama abin da muke jira ke nan. dama muna neman a ce a tsokane mu tun da ko an tsokane mu kuma ya riga ya fito waje to shi ba zai koma ba da shi da duk mutanen da suka fito da su za mu nuna musu cewa mu mun isa don haka sai suka yi shela aka fara tara runduna ta sojoji kankace kwabo aka fara tara dukkan wani who is who a makka sai da ya fito da kansa ya ce zai je kuma ya ɗebo tawagarsa da iyalansa duk wani mai faɗa a ji a maka in dai banda abu lahab shi kadai ne kawai da yake allah ya kaddari zai ɗan sha a wannan lokacin sai zama shi bai fito ba saboda duk wani babba in ma ba zai samu zuwa ba to zai biya nauyin ya ɗauki nauyin wani wanda zai wakilce shi amma ya tura kuma ƴaƴansa ko wanda yake ji da su to in kaga ƴaƴanka za su je kaga kar su je sai ka ce kai ma bari ka je kawai in ma a mutu a mutu da kai don haka duk wani babba ya fito Abu Lahab sai ya samu wani wanda yake bin sa bashi sai ce a madadin bashin da nake bin kan nan ka fita ka je a madadina ya san in an haɗu ba za a haɗu da daɗi ba bai manta ba da tabbata ya da abi lahabin wa tabba da sai aka fita da suka zo fita sai suka haɗa runduna ta sojoji mutum dubu da ɗari uku da wani abu su kuma waɗancan sunawa ɗari uku da wani abu a cikin wannan runduna annabi sallallahu alaihi wasallam shi a rundunarsa akwai doki kwaya biyu su kuma wannan suna da doki guda ɗari suna da raƙuma guda ɗari shida suna da a'a suna da raƙuma bila adadin sannan suna da masu waɗanda ake iya jefawa daga nesa guda ɗari shida sannan kuma suna da manya-manyan zarata waɗanda dama su sun taɓa yin yaƙi shi kuma na sallallahu alaihi mutanensa ba su saba da yaƙi ba sai zamana an haɗa runduna-runduna na ƙabila-ƙabila babban jagora madugu uban tafiya shine abu jahal ibn hisham suka fita aka kama hanya Allah ya ce kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas in ka ga inda suka fita a cikin jin kai da tsananin nuna isa da girman kai da nuna suna ce su nuna wa duniya cewa su fa suna da karfin da ba wanda zai iya tabawa da su da haka suka fito cikin wannan jama'a kuma ga dukiya mai yawa saboda suna da kuɗi da haka a kowace rana in abu sufiyan zai ciyar da wannan runduna ana yanka raƙuma guda tara zuwa goma a kullum a yanka a bankare su a cinye a ƙara gaba saboda haka suka fito har sai da suka iso wani wuri da ake ce juhfa sai suka samu saƙo daga abu sufiyan shi kuma abu sufiyan da ya ji labarin ya bayan ya aika damdam kuma ga su annabi salama suna fitowa sai ya sake hanya saboda ya san hanyoyi sosai kun ga lokacin duk da cewa sahara ce amma mutanen nan da yake surga sun saba tafiya sun san location da geographical locations na ko ina da strategy ina za ka buya ina za ka fita shi fili ne amma an san inda za a iya buya kuma kowane wuri kowane position da point an san sunansa ka sai san inda ya ratsa su annabi sallallahu alaihi suna fitowa ta dama su kuma ya ratsa ta hagu sai ya fito ta hanyar ya kewaya sai ba a haɗu ba sai ya isa ya tsire ya isa maka yana isa maka sai ya aiko da dan aike yace a gaya ma Abu Jahal daidai lokacin da Abu Jahal abu jahal ya iso juhfa sai ga ɗan sako a gaya maka cewa abu sufyan ya ce ya riga ya tsira ya isa don haka ku tana nan lafiya ta isa muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mutanensa ba su taɓa ba don haka kuna iya dawowa abu jahal a asamin ya kare ko amma ina ai batsaran wa ri'a annas yace ni din in fito kuma in koma da wannan rundunar yace ai ba zan koma ba sai na lallasa mutanen nan sai aka samu aka rabu biyu waɗansu suka ce kai tunda mission din mu shine mu kwace dukiyar mu mu tsere da dukiyar dukiyar mu ta tsira ya za mu muje me za mu je in ba cin zali ba mutanen dukiyar su har yanzu tana hannun namu ma yana hannun mu to kuma me za mu musu waɗansu kamar kabilar banu zahra da su da mutanensu karkashin jagorancin wato shugabansu wanda shine al-aknas ibnu sharik shi sai ya ce gaskiya mu ba za mu je ba ya janye mutanensa sun kai 300 ya ce mu za mu koma amma shi abu jahal ya ce ya ku taron ƙureshawa yanzu kun yarda mu bar muhammadu haka kawai ya je ya ci gaba da zama ya ci gaba da ƙara runduna yana ƙara yawa yanzu ga yanda muka fito da runduna an cira kuma an ci wane ne kuma a koma a banza ba a je an murkushe su ba suka yi kukan kura suka ce a ƙara gaba ba ka kawai sai abu jahal ya jagorance su aka ce yau ba za a koma gida ba sai an je an ci gaba sai an isa sai gashi sun ci gaba da isowa har sai da suka iso filin badar da suka zo sai suka kafa bataliya ta soja a wurin waɗancan 300 sun koma yanzu saura mutum dubu kenan ko abin da yake kusa da dubu an fahimta waɗannan dukkansu sun zo da niyyar za a yi yaƙi ne to shi kuma annabi sallallahu alaihi sallama su waɗannan da suka zo suka samu kusa da badar suka tsaya a wani wuri da ake ce al'udwatul quswa id antum bil udwati dunya wa hum bil udwatil quswa to annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma yana daga inda yake yana ta kokarin neman jin samun ƙarin bayani na security cewa ina ake ina mutanen nan suke ta ina ne wurin da yake da hadari annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura aka ƙara yin bincike sai annabi sallallahu ya fahimci cewa abu sufyan din da abin da ya kawo su saboda su so samu sun tsira har sun isa makka to amma yanzu kuma an shiga tsaka mai wuya an riga an bar gida a hanyar gida din na akwai rundunar sojoji na abokan gaba in aka ce za a zulle a koma a zagaya to nuri za a iya haka a koma madina amma waɗannan mutane sun fito sun ce ko a haɗu da waɗannan a murkushe su ko kuma a je har gida a je a murkushe su wannan kuma wulakancin ya fi yawa don annabi sallallahu alaihi wasallam ba shiri amma yanzu an zo an shiga tsaka an shiga an shiga tsaka mai wuya shi bai so a yi wannan yakin ba amma yanzu gashi yaki yana so ya zama dole Allah madaukakin sarki dama yana so sai an yakin su kuma sabai suna gani kai an tsokano tsuliyar dodo garin neman kilu ya jawo bau kenan yanzu ya za a yi a zille in aka zille matsala in aka tsaya kuma a yaƙi mutum dubu matsala ba a yawan yawansu ba tukun lokacin don ka annabi sallallahu alaihi sallama sai ya ga cewa gaskiya bari ya kira majalisar koli ya yi security meeting na gaggawa annabi sallallahu alaihi sallama ya tsaye da mutane ya declaring state of emergency ya ce kowa ya tsaya kawai sai abin da aka ji daga gare mu sai ya kira majalisa ta manya-manyan masu faɗa a ji daga cikin muhajiruna da ansar annabi ya ce ku zo nan mu yi meeting ku ba ni shawara me ya kamata a yi annabi sallallahu alaihi ba zai yanke hukunci shi ɗaya ba haka da aka zo aka tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu matsalar da ake ciki ga can ga nan sai abubakar ya sauri ya daga hannu ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tafaddal ya ababakar abubakar ya tashi ya ce ya rasulullah mun yi imani da kai mun gaskata ka kuma mun ba da jinin mu da dukiyoyinmu da rayukan mu da dukkan abu da muka mallaka saboda kai ka faɗi abin da kake so kawai mu yi mu ba ma da ta cewa annabi ya ce Allah ya maka albarka zauna Umar sai ya miƙe bayan Abubakar second in command tashi ya ce ya rasulullah ina tare da abubakar ka faɗi duk abin da kake so arna ne mutanen nan mu kuma mu ne maganin arna annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ya maka albarka zauna annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da yake so ya ji muryar su yanzu waɗannan da suka yi magana duka daga cikin mutanen makka ne mutanen madina an zo musu gashi sun fito sun bada gudunmawar su gashi suka karbe shi yanzu ya kawo su kuma ana maganar yaki garin nan garin su ne kuma za a kashe mutane jama'a su sun fi yawa haka ya fi so ya ji ta bakin su kada mutanen maka su mamaye abu sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ashiru alayya ayyuhan nas ya ku mutane me za ku ce annabi yana nufin mutanen ansar su yi magana Shan sai shugaban su sa'ad ibnu mu'az ya tashi ya ce ya rasulullah ya tashi ya wani jawabi wannan jawabi za a rubuta shi da alƙalamin zinari ga abin da ya ce ya tashi ya ce ya rasulallah na fahimci kamar kana so mu ma mu yi magana ne annabi ya ce kwarai na so ku yi magana ne sai annabi sallama sai sa'ad ya tashi ya ce ya rasulallah kad amanna bika fasaddaqnaka wa shahidna anna ma ji'ta bihi huwa alhaq wa a'tainaka ala dhalika uhudana wa mawathiqana ala sam'i wa ta'a famdi bina ya rasulallah ya ce ya rasulallah ya ce mun gaskata ka mun yi imani da kai kuma mun kulla alkawari da kai cewa ko a mutu ko a yi rai muna tare da kai don haka ya rasulullah wuce gaba muna bayan ka ba za mu gaya maka irin abin da mutanen annabi Musa suka gaya masa ba mu ba za mu yi abin kunya ba wuce gaba ubangiji ne jagora kai ne mai bi kai kake jagorantar mu mu kuma muna tare da kai don haka annabi sallallahu ya ji daɗin wannan sabai suka yi kabbara irin yadda kuka yi kabbara sai annabi sallallahu ya wuce gaba sai sahabbai suka bi shi ana zuwa sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce to yanzu ya kamata ku da yake an iso nan wurin iya karshen inda ya kamata runduna ta motsa gaba ɗaya kenan ya kamata yanzu a sake yin bincike kuma na leƙen asiri amma wannan ba kowa zai je ba sai ni da kaina zan je in gano me ya kamata kafin in zo in ba da hukunci na karshe. sai annabi sallama iz ya kuli li sahibihi sai dauki abubakar ya da kai zamu annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki abubakar suka fita sauran runduna suna na yace ce ku jira in Allah ya so zan dawo lafiya yana fita sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka je suka haɗu da wani tsoho a cikin daji wannan tsoho da ganin sa irin tsofin nan ne masu bala'in basira masu tsohon working experience akan sanin daji da hanyoyinta sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce da shi ya kai dattijo muna neman labari ne kana da labarin mutanen madina da mutanen makka ta ina suke kun gane da marar annabi sallallahu alaihi wasallam in ce ina neman labarin mutanen makka ta yi wannan mutumi spy din mutanen makka ne sai a ce ashe sai a samu labarin mutanen madina saboda haka in suka koma bayan in wa'ancan suka zo ko in ya koma zai ce musu wasu mutane sun zo mun mutum biyu ashe mutanen madina suna ta wuri kaza sai annabi ya wannan dabarar sai ya ce kana da labarin mutanen makka ta ina suke da mutanen madina ta ina suke sai mutumin ya ce kai daga wani bangaren kuke <laughs> kaji dan tsoho da dabara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka gaya mana mu ma sai mu gaya maka ka gaya mana ta ina duka biyun suke sai mu gaya maka mu yan wani bangaren ne sai ce kun yi alkawarin in na gaya muku za ku gaya mun daga ina kuke ya ce kwarai mun yi alkawari sai ya ce masa to mutanen badina na samu labari sun fito ranar kaza in wanda ya bani labari gaskiya yake yi to a iya experience ina yanzu suna daidai point kaza sai manzon Allah ya ji ya iso wurin kai wannan mutumi da basira yake sai ce mutanen makka kuma na samu labarin sun fito ranar kaza in wanda ya gaya mun gaskiya mun yanzu suna daidai wuri kaza sai annabi ya gane tun da ya gano nasa to nasu ma daidai ne yanzu a daidai wuri kaza suke kenan kaga ba sai ya je da kansa ba saboda hadarin wurin yanzu ka gama na kaso saura namu kenan sai ce to ku kuma daga ina kuke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu mimma ya ce mu daga ruwa muke sai annabi ya juya ya ce mabakar ya eh, kama nun sai ya ce zo mutum sai aka bar mutumin yana ruwa ruwan iraki ruwan basar ruwan ina annabi ya yi gaba sallallahu alaihi sallama. wannan shi ake ce tauriya annabi sallallahu ya ce masa daga ruwa muke abin da yake nufi shine waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma kulika mimma in dafiq dukkanmu daga ruwa muke shi ko mutumin sai dauka ana nufi ruwan can wurin kaga bai gano nan ko can ba annabi sallallahu ya wuce baka yana zuwa da yake ya samo wannan labarin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ɗebo rundunarsa da yamma ya ce ku zo mu yi gaba mun gano daidai inda suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba har sai da ya iso inda ruwan zamzam a irin da ruwan badar yake su suna kusa da ruwan badar din amma suna can gaba ta gangare su kuma suna ta kan tudu id antum bil udwatil bil udwatil dunya wa hum bil udwatil quswa su suna can su kuma suna daga nan don haka ba a iya hango juna annabi ya iso jikin inda ruwan nan zanzama yake sai ya tsaya eh, inda ruwan badar yake sai ya tsaya can annabi sassalama ya tsaya ya ce a nan za mu tsaya an fahimta ko sai wato annabi sallalai sallama sai wani daga cikin sahabai ya zo ya ce masa ya rasulallah wannan tsayawar nan da kai a nan Alhabab ibn al-munzir yace masa wannan wanda da kai umarnin Allah ne ko dabarar yaki ce yace dabarar yaki ce sai yace a to ni na taɓa yaki ya rasulullah ba ya kamata tsaya ba a matsa gaba can sai an je inda ruwan ya ƙare. sai a tsaya a bakin gaɓar ruwan ruwan sai ya zama ku sa ruwan a ta bayan ku rundunar kuma tana ta gaban ku in kun yi haka za ku sa su su zama staffed za su rasa ruwa don haka dole za su bukaci su zo da haka za ku rinka ɗauki ɗaya ɗaya ku dan rage karfin su sannan kuma ya zama kun sa su sun wahala sai sun jikkata ba ruwa kafin ku yaƙe su amma in kuka tsaya anan za su iya zuwa su je su rinka ɗiban ruwa don haka suna cikin ƙarfi sai annabi ya ce wannan hadha huwa ra'ayi wannan ra'ayin ya mun ya ka ƙara gaba annabi yana karɓar shawara don haka aka ja ka tsaya a wurin aka nutsu amma har yanzu akwai sauran tsoro tukunna saboda ba a taɓa yaƙi ba ha yaƙi sosai na gwamzawa da gaba da gaba ba a taɓa yi ba haka shine Allah madaukakin sarki sai ya fara aiko da tasa gudumawar kamar da muka karanta jiya wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an sai Allah ya sauko da ruwa aka yi ruwa a ta nan na yayyafi wanda yake ƙara ƙarfin jiki a can kuma al'aduduwatul quswa sai aka yi ruwa mamakon ruwa ya jika su ya jikkata su suka samu masassara sannan kuma annabi sallallahu alaihi sallama da aka zo aka gama tsayawa an fara shirye-shiryen ya kowa zai ɗauki position sai sa'ad ibn mu'adh ya ce ya rasulullah bai kamata mu barka haka kawai ba kai baka da wannan arhar mu ne a waje za mu gina maka wani tanti a tsakiyar farfajiyar wato fagen daga sai kai ka tsaya a ciki kana ba da umarni ya ce saboda dukkanmu nan masu arha ne kai ne mai tsada ya ce kai ba namu mu kaɗai ba ne mun bar mutane a makka a madina ba san duk abin da ake ciki ba inda sun san yaki za a yi wallahi ba za su barka ka fito kai kadai ba don haka duk mun su a can kawai a zo a ya ce yaki ne komai yana iya faruwa ana iya kashe mu kuma a iso gare ka mu ko yanzu a yi asarar mu duka gaba ɗaya mu mutu ba komai ba ne amma kai a rasa ka ba za mu yarda da wannan ba don haka in mun ga ana ta kashe mu sai mu sake maka hanya kai ka samu ka koma gida waɗancan mutanen ka zauna da su duniya tana bukatar ka mu dun mu mutu anan amma ba mu yarda a ce kai ka tsaya a gaba a zo a fara da kai ba ba za mu iya wannan ba ya rasulullah sai manzo Allah ce in haka kuka ce shikenan sai aka gina masa tanti annabi ya shiga ce abubakar shigo nan suka zauna shi da abubakar ana tsare-tsaren strategies shi kuma sauran runduna duka suna waje to haka aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa runduna sai yana fitowa shi kuma yana ƙara ƙarfi wa mutanensa a cikin daren nan daren juma'a kenan wannan abun domin an yi yakin nan washe gari ne ranar juma'a ranar goma sha bakwai ga watan ramadan shekara ta biyu bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina haka a cikin daren nan yana rike da wannan sandar tasa ta annabta yana dogarawa duk inda ya tsaya sai yana cewa mutanensa sayu zamul jam'u wa walluna dubur za a karya wannan rundunar kuma za su juya a guje sai ya cakki sandarsa anan sai ce anan za a kashe wani insha Allah ya sake wucewa gaba ya ce kai anan za a kashe wani insha Allah haka rinka karfafa musu gwiwa bisa abinda mala'ika jibrilu yake bashi labari haka aka gama shiri garin Allah ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana ya zo ya ƙara musu kwarin gwiwa ya koma kuma ya ci gaba da sallah shi bai ko ko runtsawa annabi sallallahu bai yi ba su kuma idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu suka samu suka yi yana yana ƙara musu nutsuwa har suka samu suka yi bacci shi kuma annabi sallallahu yana kara musu kwarin gwiwa kuma yana tsaye gaban Allah yana ta addu'a wannan shine shugaba na gari Allah ka kara tsira da aminci gare shi yanzu gari ya waye cikin dare aka zo kawai gari yana wayewa safiya ta yi kawai sai aka tsinkayo juna Falon falamma tara a tan kawai sai muminai suka hango a can gargare gangare ga waɗancan waɗancan suka hango a tudu ga waɗancan ashe ma tare da juna muka kwana da duk a sani ba an fahimta ko annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi yana addu'a yana ce Allahumma hadhihi quraishun qad akbalat bi khuyala'iha wa fakhriha yace ya Allah kaga kabilar quraishawa sun zo cikin girman kansu da alfaharinsu suna so su gama da annabinka da mutanenka Allahumma fa nasraka alladhi wa'adtani ya Allah ka cika mun alkawarin da kamun ya Allah ka cika mun alkawarin da kamun yana ta addu'a har gari ya wayan nan bai daina addu'a ba a wannan lokacin ne yi ta yin addu'ar da har sai dina abubakar bayan mayafinsa ya faɗi ya zo yayyafa masa ya ce masa kad alhahta ala rabbik ya ce lallai ka matsa ka matsa ka kai makura wajen nuna ubangiji matsalar ka Allah ya ji damuwarka annabi sallallahu yana waiwaiwa sai ya ce lallai ko ya ababakar yanzu mala'ika jibrilu ya leƙo sai yake gaya mun albishir cewa Allah yana nan akan wannan alkawarin ba zai warware ba don haka annabi sallallahu alaihi sallama <clears throat> ya je shirya wannan rundunar tasa annabi sallallahu alaihi sallama ya shirya rundunarsa don haka a lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama yake shirya rundunar nan akwai wani abun mamaki da ya faru yana cikin shirya wannan rundunar sai kawai yana jera mutane sahu-sahu kowa yana ce masa nan position ɗinka kenan karka tashi anan yana cikin jera su sai ga wani bawan Allah ana ce masa sawad ibn huzayya annabi sassalama ya zo yana sa da kibiya ma yake saita su daidai karka da wani ya yi gaba wannan ya yi baya inna allaha yuhibbul Katilu yuqatiluna fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsus yana cikin jera sahu sai sawad ya yo gaba da cikinsa da gangan annabi ya tura shi sai ya sake gaba da ya tura shi aka sai ya ce oh ya rasulullah ka mun rauni ka soke ni wayo sai annabi ya ce ayya sawad sorry sorry ya ce ba wani sorry sai na rama mutane suka ga abin mamaki a cikin wannan wurin sai annabi sassalaba ya ce zo ka rama sai ce ainihi ciki na abu ɗauke lokacin da ka cake ni daga cikin ka rama annabi sai yana daga cikinsa sai zai runguma yana sumbata annabi ya ce me wannan ya sawwa ya ce ya rasulullah ina jin mafarkin mutuwa ne anan ina jin kamshin aljanna ne anan don haka kafin in mutu ina gani ana farawa ina cikin wanda za su fara kwantawa dama don haka ina so karshen abin da zan taba a duniya shine in taba fata ta ta taba fatar jikinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya maka albarka ya sawwa don aka aka mai da shi cikin sahu waɗannan mutane wallahi sadaku ma ahadullah alai duk wannan abin da suke da gaske suke yi sun daina jin tsoro ko na misƙala zarratin suna gani ubangijinsu yana samansu ga annabinsu kuma a gabansu ga aljanna kuma tana jiransu annabi sallallahu alaihi sallama yana musu wannan yana kuma ƙara musu kwarin gwiwa har ya zamana annabi sallallahu alaihi sallama bayan an gama shiryawa za a fara sai aka tsaya kowa yana kallon junan zuya za a yi a fara annabi sai ya koma cikin hiyamarsa sai yana gaya musu cewa kar ku fara komi sai kun ji daga gare ni sannan kuma kada kowa ya harba kibiya sai na ce a harba sannan in suka taso da su suka yo kanku kibiya kaɗai za a harba kar kowa ya taɓa takobi sai an riga an haɗu an gwa mutsu kashi ya zo kusa da kashi a lokacin da za ku zare takobi don haka yana cikin wannan hali sai wani daga cikin arna a can sai ya ce haba waɗannan 'yan mutane kaɗan sai ya ce shi gaskiya shi da shi za a fara shi ya ce ba zai tsaya ya jira ba saboda wannan mutumin sunansa al-aswad ibn abdul asad al-makhzumi shi kuma da mutum ne irin fitilan nan nan ba za akwai irin wannan mutanen hatsabibi ne baya ji tsoro kuma gashi bakin harne ne kawai mutumin da ya fito ce wallahi shi da shi za a fara ya rantse ce sai ya je ya sha ruwan nan ga rundunar sojoji a wurin suna zazzare ido fa masu fushi da fushin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi ya ce shi sai ya je ya zaro takobinsa kawai ya tinkari inda ruwan nan yake ha wannan mutumi ya tara ya samu yana tun karowa kawai sai wani bajimi zaki daga cikin zakokin manzon Allah Hamza ibn Abdul Muttalib sai ce dawa aka hada ka in ba ni ba ya fito ya zare takobinsa ya ce zo ka taba ruwan nan in ka isa wannan ko ya iso aka zo aka yi gaba da gaba hamza ya kai masa tsara ya cire masa kafa ya faɗi wallahi mutumin ne ya sake tasowa ya ce sai na sha ruwan nan hamza ya sake datse shi sai fada a cikin ruwan an kashe mutumin farko kenan Gawon fari daga cikin wani bangare daga cikin bangaren ƙurayshawa waɗannan mutane sai ransu ya ɓaci suka yi kukan kura suka ce waɗannan mutanen su ne za su iya har a kashe mana wane sai aka samu mutum uku daga cikinsu manya-manyan arnan Utuba. ibnu rabi'a da shaiba ibnu rabi'a da ɗan utuba ɗin wato alwalid suka fito famili guda kenan wa da ƙane da ɗan waɗin suka fito suka ce kuma ku turo mutum uku daga cikinku waɗanda su ne asalin 'yan alkafura mu zo mu buga da su gaba da gaba suna fitowa sai waɗansu zaratan samari guda uku daga cikin ansar suka fito da auf da mu'awwad da abdullahi ibn rawaha suna fitowa sai waɗannan suka ce ku kuma su waye suka ce mu mutanen ansar ne masu bushi da fushin ya rasu lallahi sallallahu alaihi wasallama suka ce a ba da ku muka zo faɗa ba yan uwanmu su fito mu buga da su ba yan aro ba mu ga yan asali ai mu yan dangi ne shi ma ya turo danginsa in haka ne sai annabi sallallahu ya ce kum ya ali ya ce kum ya hamza sallallahu alaihi wasallama kum ya ubaida ya ciro yan danginsa yan asali ya ce ku je ku tare su aka fito Obaida dattijo ne ali kuma matashi ne hamza kuma matsakaici ne zuwa ka ana zuwa wanda ya tari wannan wanda ya tari wannan ali ibn abi talib bai yi wata wata ba kawai cire kan abokin faransa hamza ya raba nasa kashi biyu utuba kuma da shi da wannan wato abin nan ubaida suka kai sara ma juna kowa ya sari juna za su ci gaba sai hamza da aliyu suka zo suka taya wannan suka karisa wancan suka ɗauko wannan bawan allah suka dawo da shi daga baya bayan kwana hudu allah ya sa ya cika shahada yanzu da yake kafare sun gafa gaskiya abin fanayi ne wannan yaya ana ta musu ɗauki ɗaya har an fara ɗauki uku uku kawai sai suka yi kukan kura gaba su suka yi ihu sai suka fito gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma a daidai lokacin ne da ya ga waɗancan sun taso sun yi kukan kura shi kuma ya ce mu ƙarfinmu ba ƙarfin ihu ba ne karfin Allah ne da haka sai ya ƙara mai da hankali wajen addu'a a lokacin da yake cewa wa ubangijinsa ya Allah in baka so a sake bauta maka to ka bari a kashe waɗancan ya Allah amma in kana so a ci gaba da bauta maka Allah bana da waɗanda suka fi waɗannan Allah ka cika mun alkawarinka yana ci yana addu'a kuma yana ce musu ku fita da sunan Allah annabi sallallahu alaihi sallama a daidai wannan lokaci waɗannan sun iso yanzu an zo an haɗu an fara zare takobi yanzu kuma an fara sara da sassaƙa yanzu ne aka fara fadribu minhum fawqal a'naq wadribu minhum kulla bana. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubangiji ina alkawarin mu da kai sura alkawari na maganan zuwan runduna daga sama sai Allah ya ce lokaci yayi idh yuhi rabbuka ila al malaika sai Allah ya wahayi wa mala'iku ya ce lokaci yayi dama sun zauna suna jira ne kafin lokacin da Allah zai ce lokaci yayi fa thabbitul ladina amanu Allah ce ku sauka ku zo ku taimaki annabi na da jama'arsa sai runduna guda dubu murdifina wani yana goye da wani suka sauko kasa suka yi sahu sai aka shiga cikin yaƙi da su wannan yaƙi ya zo ya ƙazanta <clears throat> wasu daga cikin sahabbai suka zo suka ba da labarin abin mamaki na wannan suka rinka ganin cewa in ka ga mutum ka jo ka bi shi za ka sare shi in ka ɗaga hannu kafin ka kai sa ran sai ka ga kansa ya riga ya faɗi kana zuwa da gudu mutum yana kallon ka daga ba sai ga ya daina kallon ka yayi saranda ta wani wuri sai ka zo ka kama shi haka cikin sauki kuma kai ba kai ya gani ba kaga yana haka ya rude su ne ba su san abin da yake faruwa ba amma waɗancan sun san abin da suke gani daga cikin waɗanda aka kamo cikin ruwan sanyi hadda da al-Abbas ibnu Abdul Muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kamo shi wani ya kamo shi a hannu ya zo ya ce gashi na kamo shi ya ce ƙarya kake yi kai ka san inda yakin nan mu da ku ne wallahi baka saka kama ni ya ce wallahi wani ne mai farin rawani ya kama ni shi ya kama hannu na ya mika shi ya kama hannu na ya mika maka da aka da aka iso suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce o na gane shi ya ce wani ne daga cikin rundunar mala'ikun sama ta uku da aka aka aka yi aka kakkamo su aka kakkashe na kashewa aka kashe mutum saba'in daga cikin kafirai aka kuma kama fursunonin yaƙi mutum saba'in shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya asarar mutum goma sha uku sannan kuma waɗansu aka yi musu raunuka waɗancan waɗanda aka kashe cikinsu har da shugaban rundunar gabaɗe shine abu jahal kashe abu jahal wani abun mamaki ne saboda yana tsakiya yana ta kukan kura yana ta ce ku shiga ta nan yana ta ba da oda kawai sai ga waɗansu matasa guda biyu mutanen badina Mu'ad da mu'awwaz in ji Abdulrahman ibn Auf ya ce ana cikin yaki sai ga waɗansu yara matasa guda biyu suka zo suka taɓa ni suka ce nuna mana waye Abu Jahal ba mu shi ba ya ce na ruwanku da Abu Jahal kuma suka ce sami sami'ina annahu kana yasubbu nabiya sallallahu alaihi wasallam suka ce mun ji labarin wai shine ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam har yake zagin sa to la na jauna in ja. kar Allah ya sa mu tsira in wannan mutum ya tsira yau don haka sai nuna musu shi ya ce to bari mu gani ikon Allah waɗannan yara kowa yana rike da takobinsa wallahi ko da yake wannan mutum suka nufa kuma da ƙarfin Allah ne Abdulrahman ibn Auf ya ce suna isowa inda yake yana saman doki fa kuma in garma kuma shi kansa abun tsoro ne amma wallahi matasan nan da ƙarfin la ilaha illallah wannan da yana ɓangaren dama wannan yana bangaren hagu suka yi tashi sama wanda ya kawo ta dama wanda ya kawo ta hagu suka haɗa shi a tsakiyar suka rabe shi suka dirko a ƙasa akan kafafunsu suka sare shi ya faɗo a ƙasa suka dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana ce ana adu wallahi ni na kashe shi wanda yana ce ni na kashe shi ya rasulullah annabi ya ce a ɗan kudin kawo kubin kan gani ya gani ya taba jini ya ce wannan jinin Abu Jahal ya dauki na wannan ma ya ce ku ka kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba musu duk abin da aka samu a jikinsa na kayan alatu daga cikinsu akwai wani sahabi wanda ya fito ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a samun albarka zan shiga fagen daga annabi ya sa masa albarka ya ciro wani dabino ya jefa a bakinsa ya ce in na gama cinye wannan dabino ban isa lahira ba ya ce to wallahi na makara saboda ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ina jin kamshin aljanna ya ce kware ku an jima kaɗan zaka shiga shi ne kawai ya ciro dabino ya sa a bakin ya ce kan in gama cin dabino nan na isa mutane haka suke da wannan yaqinin haka haka ja ka buga yawmal furqani yawmal takal jama'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama da su aka kakkama su aka je aka jejjefa su a cikin rami aka rika jan su akan kansu aka jefa su a cikin rami annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kansu yana ce musu kun gani Allah ya cika mun alkawari na kufa yaya kuka gani Allah ya cika muku alkawarin ku Umar ya ce yanzu kana magana da wakin da ba sa da rai annabi ya ce wallahi ba ku ni. ba ku fi su ji na ba duk abin da nake faɗa su ma suna ji yanzu sun shiga cikin wulakanci da Allah ya ce za su shiga kuma har abada wannan wulakanci ba zai kare ba da wannan ne Allah ya ɗaukaka zan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa duk wanda ya samu halarta wannan yaƙi sai ya zama wannan ɗaukaka ce gare shi a rinka cewa wannan shahida badran kuma ya zama rana ce da ta nuna ɗaukaka ta annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan addini na musulunci wannan shine yakin badar Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara albarka da yarda ga dukkan sahabbansa waɗanda suka halarci Badar da dukkan sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh